kamar yadda muka yi shekara ta dubu da goma sha biyar na kaddamar da yakin neman zaɓe a nan abuja wannan karan ma haka muka tsara kuma muka nemi a bamu wannan guri da kuma su ma'aikata duk sun yadda sun yi komai mun biya kuɗi sai ana gobe za a yi jiya kenan aka kawo mana bayani ta hannun 'yan sanda cewar da za a bada wannan guri ba. Mun kokarin ma mu sami ita Farid ground ka wacce muka samu a wancan lokaci na Jonathan a wannan karan suka ce a Da saboda haka dole dai muka yi tsari na gaggawa muka nemi wani hotel gurin ma dai ba sa'i ba. Kuma guri ne wanda yake dama ba a tsara shi saboda irin wannan manya-manyan tarurruka ba. Amma dai haka dai saboda jama'a sun taho musamman daga nisan duniya hmm. ruwa na dukansu domin wasu a cikin tireloli ma suka zo. Wasu akan babura suka suka to kaga bai kamata a ce da su an daga ko an yi wani abu ba saboda haka alhamdulillah an yi taro lafiya an gama lafiya kuma al'umma suna kan hanyar koma gida muna addu'a Allah ke su gidajen su lafiya ko muna godiya kwarai da gaske dukkanin wanda ya zo da wanda ya taimaka wa'anda suka taho ko kama dai da addu'a ne eh. kuma na addu'a Allah ci gaba da bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu Najeriya an ce kamar akwai zuwan shugabar Birtaniya Theresa May wanda aka ce abin ya ci karo da wannan me zaka ce akan wannan gaskiya duka hira ce wannan domin ba abin da ya hada biri da gada ba abin da ya hada mu mutanen mu masu son wato zaman lafiya ne kaga taron nan an zo ba wani ka wani makami ko zai zagi wani ita ma an ta ga mutane suna mutum musu ba murna za ta yi ba ai ita ma duka tsari na demokaradiyya su kuma wannan tura ba abin da suka sa a duniya sai demokaradiyya wataƙila ma da ta ga mutane suna taro ko na wani ko na wani ne ma tsaya za ta yi mm. wataƙila da ta tsaya ta ce kwankwasiya a gurin domin <laughs> su ma suna son tsari wanda yake mai kyau tsari wanda zai kawo ci gaba a kowace ƙasa musamman ma kuma ita Birtaniya abokiyar sace abokiyar Najeriya ko da abin da za su so kenan su abin da ba za su so ba yanzu kama abin da yin yi ne za su jawo shi mm. wani ya bi ka'ida ya biya kuɗi ya komai an hana shi wannan ba za su so ba wannan shi ce abin da firayim minista ba za ta so ba. Me isa baka dage cewa sai ka kaddamar da wannan takara a garinka na haihuwa jihar Kano ba wanda wasu da yawa masoyanka za su ce sun so haka wasu kuma za su ce ai ya tsorata bai zo ba me za ka ce akan wannan. A to ba zan wancan Kano da nan shekara kusan hudu da ta wuce ai ne gwamnan Kano kuma na yi Abuja. Ai ba abu fara ba ai daidai a siyasa dama kai anan ne suke duniya ba ka koma kauyen ku ko garin ku ka je kai ba. kuma abubuwan da za a garin ba za mu tafi mu je saboda wannan cin din shine daidai ko na gwamna ko na wani mukami ne mm. abin da yake na daidai shi za a yi